Kusan sakani ashirin kafin a hankali ta ɗaga hannunta ta ɗora bisa tafin nasa hannun. Kamawa ya yi mikar da ita tsaye kana ya shiga takawa a hankali yana da farko farfata da ita. Wani irin kallo take bin kwantaccen gashin da ya kawo ta ƙerarsa da shi. Har bata sanya aka yi ta shiga taka ƙafar da ta riƙe saboda ciwo ba. Ba shi ya tsaya ba sai da ya dangana ta da ƙofar ɗakin takana a hankali ya saki hannunta. ya juya ya bar ta a tsaye sai da ta ga ya shige falon nasa kana ta ji ciwon ya dawo sabo komawa cikin ɗakin ta ta ta faɗa kan gadonta tana juye tsitte lokacin da ta ji alamun an shigo ɗakin agogon da ta yi cikin yanayin jin ciwo ɗan limshe idanunta ta kana ta buɗe su a hankali ta zuba su a kan kyakkyawar fuskarsa mai cike da kamala ta kowa ya har gaban gadon kana ya miƙa mata robar ruwan da ke rike a hannunsa karɓa ta yi ya kuma miƙa mata wasu magunguna su ma karɓa ta yi sai juya su take a hannunta ta kasa sha dan tsakanin magani da allura ban san wanda binti ta fi ba ganin ta ki shine sa ya ɗan zaro mata idanu wanda dole ya yasa ta nutsa idanunta ta afa su a baki da farko kamar za ta yi amai sai kuma ta koma tana mai da numfashi a tunaninta juyawa zai sai ta ga yana haɗa allura to fa a nan ake yin ta Cikin rawar murya ta ce ni ba sai an min allura ba na da sauki. Bai kula ta bai gama haɗa allurar ya mata alama da girarsa da ta gyara zai yi mata. Tura baki dai tana magana ƙasa ƙasa mutum duk abin da zai yi sai ya haɗa da mugunta. Ba kuma ba zai yi magana ba sai dai komai ya yi wa mutum alamar alama kamar wani kamar wani bebe shi ko gajiya ya yi da rashin magana ba ta yi aune ba sai dai ta kawai ya riƙe hannayenta duka biyun yana ƙoƙarin tsira mata allura wani irin zullo ta sai ga ta gaba ɗaya a cikin jikin shafan ko ya ba shi damar riƙe ta gam ya tsira mata allurar ɗan karfe shi tai tana kuka wanda har ga Allah kukan zafin allura ne yana gama yi mata ya tura ta saman gadon ta ya tashi ya bar ɗakin yana mai jin mamakin sangarta da tsoro irin nata ko ta yaya za ta iya taɓuka wani abu da wannan shegen tsoron taufika tana ganin zai fito ta sauri ta bar bakin kowa, sai da ta ga ya shige ɓangaren sakana ta shiga ɗakin samun binti ta tana kukan allura tsayawa ta akan ta tana fidda wani irin huce na tsananin kishi da tsana ta ce yanzu me za ki iya cewa game da wannan saboda sabon iskanci yau har sai da kika yi kisisi ne da ya shigo ɗakin ki wai binti me kike nufi da ya abdalla ne ɗan ran kwabowa ta yi kana cikin tabbatar mata da abin da za ta iya aikatawa ta ci gaba da cewa bintu idan har ba kya son shiga tashin hankalin da baki taɓa tunanin zai kusanci rayuwarki ba to lallai ki bari zuciyar ya abdalla ta fara son ki sannan kar ki bari ta ki zuciyar ta yi gangancin sanya abdalla wannan kashedi ne da nake miki saboda tsira da farin cikin ki wallahi bintu ban taɓa faɗar abu na karya shi ba muddin kika bari ya abdalla ya soki to ki tabbatar da cewa zan iya saka wuka na yanka wuyan ki ba tare da na yi nadama ba gara ma ki taki zuciyar gara ma taki zuciyar da so shi wannan ke za ki zauna cikin wahala don haka ina fatan za ki kiyaye daga haka ta ta farbinta sake da baki da wani irin maɗaukakin mamaki me yasa wai bata gama da wani al'ajabin ba wani yake da kai wai mace matashiya ce da irin wannan kaifin harshe To wai shin gidan nan me yasa bara gurbin cikinsa suka yi yawa? Me yasa mutanen kirkin ba su da yawa? Wai waye silar gurɓacewar alin Alhaji Balarabe ne? Tabbas wannan shine ake kira da wata sabuwa to amma ita ina ruwanta da Oga Abdallah. Me yasa take tunanin zai so ta koda ita ta so koda ita ta so shi tabbas Oga Abdallah ba zai taɓa santa ba saboda babu gami. Babu alama hutsiyar raƙumi ya yi nesa da ƙasa. Miƙewa ta yi ta ɗauro alwala ta fuskanci alƙibla domin miƙa wa Allah kukanta da kuma neman kusanci da shi. Washe garin ranar kuwa garau ta tashi sai dai al'amarin da yake ɗan cizon zuciyarta har yanzu shi ne mamakin taufiƙa. Tabbas ta ga matuƙar ƙoƙarin da ta tare tare da ƙarfin halinta. Hakika sai ta hankali da waɗannan mutane huɗu, Taufiƙa, Siddiƙa, Farida da kuma Oga Sayyid. don tabbas ta fahimci mugayen marasa mutunci ne kuma za su iya kawo mata cikas wurin aiwatar da aikinta. Da wannan tunanin ta fito daga bangaren Oga Abdullah wanda kwata-kwata ba su haɗu ba don sai yanzu ta ji tana matuƙar kunya haɗuwa da shi. Saboda ta gano ya gane abin da yake damun ta jiya tun daga shi ya ba ta magani da allura kuma ta ji sauƙi. Wato dai yana nufin yadda yake gane halin da mutum yake ciki shi ma haka yake so a dinga gane yarensa. na kurame aiko ba zai yi mutum da bakinsa ya ƙi yin magana ba wannan kam sai shi oga Abdalla. tana shiga ɗakin da ta ji wayar tana ƙara da sauri ta karasa inda ta ajiye wayar a ƙarƙashin fulo ta ɗauka sunan anti nafisa ta ga yana yawo saman fuskar wayar ɗagawa ta tana tunanin me kuma ake shirin kullawa don dukkan kiran da ajiye ladidi za ta yi mata ko anti nafisa kira ne na sabuwar bukata na bakar manufa Ba tare da Anna Nafisa ta saurari gaisuwarta ba ta ce lallai ina buƙatar haɗuwa da ke yau, don haka ki zo ɓangare na ki same ni. Ido Binti ta waro ta da cewa lafiya dai ko ba tambayar ki nake buƙata ba tambayar ki nake buƙata ba ganin ki nake buƙata, don haka ina jiran ki. Saukewar Binti ta daga kunnenta ta da cewa Allah ya shiga tsakani na gari da mugu sai na roƙi Allah ya bani juriya akan sabon al'amarin da zaki zo min da shi don ina da tabbacin ba alkhairi ne yasa kike nema na ba anti samira ta duba oga abdullah ta ce na kammala dubawa yanzu da ya sa sa a dai bayo muke bukata da sa hannun babban sakataren kungiyar dss daga nan sai mu shiga bincike ka'in da na'in abdullah ya cire na'urar da ke sakala a kunnensa kana cikin tsirawa kwamfutar da ke gabansa ido ya ce duk bamu da matsala da wannan tunda mun samu babban sa hannu daga manyan su wannan ma ba zai gagara ba tunda duk muna tare da su yanzu abin da ya kamata mu yi ne, ina son haɗa mitin ɗin sirri wanda a cikinsa ne nake so na tace waɗanda ba su cancanta da wannan aikin ba saboda ina tunanin an samu ɗan leƙen asiri a cikinmu ma'ana dai wanda yake fitar da mu saboda jiya an kawo min hari har cikin gida a yadda tunani na ya bani tabbas an fitar da wani shirinmu shi yasa har aka fara shawarar kashe ni kuma daga haka za su iya canza wani tsarin ta haka tun da na san yanzu sun san abin da muka shirya musu to mu kuma za mu canza namu tsarin binciken da haka za mu yi mitin yau sai an jima duk zan yi muku testin a ina kuma karfe nawa anti samira dan allah ki kula da kanki saboda akwai haɗari cikin wannan aikin duk abin da kika ga bai ki yarda da shi ba ki gaggawa sanar da ni za ki iya tafiya ki sanar musu da maganar mitin ɗin cikin kula Shi kenan sha Allah zan kiyaye Allah ya bamu nasara. Amin ya furta a saman labbansa. Alhaji Nasir cikin tashin hankali ya ce abin da na gaya muku tun farko shine yake son tabbata. Kun ga wannan damar ta kubuce mana dole ne mu tashi tsaye. Yaki biyu ne ya sami mu kun ga dai gashi nan mun tsaya wasa mu Mun tsaya wasa mu ba ga cimma burinmu ba kuma ba ga tsira da rayuwarmu ba tun da gashi an fara bibiyar mu. za a dinga yi mana ɗauki ɗaiɗai. Ya daɗe maganarsa yana sakin wani zazzafan huci. Baba Nura ya ɗauki zancen da cewa, Baba Nasiru, karkata da hankalinka yaƙi ne fa tsakaninmu da su kuma idan ya ya tsere wannan farmakin kana da tabbacin zai iya tsere wa na gaba ne? Alhaji Salisu ya ɗan ja numfashi kana cikin taraddadi ya ce ni fa ina mamakin yadda aka yi. Yaron nan ya mamaye mu haka da sauri. ashe kwantan ɓauna ya mana Baffa tun tunda aka fara magana bai ce komai ba ɗan numfasa kana. Cikin yanayinsa na girma ya ce duk Habibu ne ya cuce mu da ya kawo mana Jafar cikin ahalinmu. Abin da yake ɗaurin kai kuma bai wuce abin da ya damu da wannan yaron ba. Ban san dalilin da yasa yake son tona mana asiri da kuma ƙoƙarin sanya ga ya dakatar da mu daga cikar burinmu ba. Alhaji Kabir da shi ma har lokacin bai ce komai bai dan gyara zaman tsakana ya ce ni ina ganin sa shi aka yi. Saboda idan kuka yi la'akari da cewa ba mu kaɗai ne masu nema a duhu ba koɗin da mu ba mu san su ba. Wata kuma su sun san mu kuma sun fi mu shiri. Shi yasa suka haɗa da hannu suka haɗa hannu da wannan shu'umin yaron. Amma kana ganin Abdullahi zai iya amincewa a haɗa baki da shi don cutar da Balarabe? Cewar Alhaji Nasiru kenan. Baba Nura ya ce kun san tunanin da ne duk suka zuba masa ido suna sauraron sa ganin sun ba da hankalinsu gare shi yasa ya ce ba kwa zargi da haɗin bakin habibu cikin wannan al'amari baba nura ya ce tabbas ka kawo zance mai ma'ana ka san kuwa irin kallon zargin da habibu yake yawan yi ma idan zama ya damu kuma ina zargin habibu yana bibiyar don duk cikin 'ya'yan babu duk cikin 'ya'yan baba alhaji ya fi nuna masa tattali da ƙauna kuma shi kaɗai ne yarinsa yake daban da sauran 'ya'yan alhaji baba don ina ganin daga abubakar sai habiba a yaransa masu tsananin ƙaunarsa da nuna kulawa a kansa don haka babu haufi idan an ce habibu yana ƙoƙarin ganin ya kare mahaifinsa daga komar makiya dukkaninsu sun gamsu da wannan bayani na baba nura kuma suna ganin akwai ƙamshin gaskiya Alhaji Salisu ya ce yanzu dai mu jira bayani daga wajen dan leƙen asirinmu idan ya so duk bayanan da ya bamu sai mu bi su mu shirya tsari na gaba. Da wannan shawarar suka samu matsaya a tattaunawarsu. Tsaye take ta juya bayan da fuskarta kamar yaushe sanye take cikin niƙabi. Magana take yi amma kana jin maganar ka san ba ita ce ainihin muryar mamallakiyar mai maganar ba. Cikin kaushin lafazi take jaddada rantsuwar ta ga DJ. Wallahi wallahi DJ duk ranar da kika saki na kama ki da niyyar cin amana ta ko ƙoƙarin tona min asiri sai ne miki mummunan illa a rayuwarki. ba zan ce zan kashe ki ba domin kisa a guri na ba hanya ce ta ɗaukar fansa ba idan na kashe ki kin samu salama to amma dai ina miki fatan kar hakan ta kasance cikin mugun tashin hankali titi ta ce ranke daɗe kin same ni da makamancin haka ne wani shi amma marmashi ta kana ta ce titi kar fa ki manta kifi na ganin ka mai jar goma ina tunanin zaki wani motsi ne ba da sani na ba to in dai kuwa hakan za ta faru to lallai burina ba shi da wani amfani da mahimmanci kuma ban cika shi uma ba ina so ki sani dije duk inda za ki shiga ki fita ina biye da ke. kuma haɗuwar da kuka yi da bintu duk da tsari na ne amma ke ma da naki tsarin akwai abin da kuke shiryawa ke da ita wanda ba kwa so na sani shi yasa nake miki gargaɗi tun yanzu saboda duk abin da ya faru ki kuka da kanki aiki kawai na ce ki min ba fallasa ba daga haka bata ƙara magana ba ta wuce ta bar nan sankama cikin matuƙar razana da tsinkewa da al'amarin wannan shi'umar mata kamar yadda ta kira kanta to amma ba hakan bai sa ta za ta iya karya alƙawarin da ke tsakaninsu da binti ba sai dai dole za su canza salon tafiyar ta san binti tana da kaifin basira a sannu za su haɗa ƙarfi da ƙarfe don binciko wace ce wannan Kwance take ta yi rub da ciki, gaba ɗaya tunaninta ya tafi kan abin da ta gani daren jiya. Ba ta taɓa tunanin cewa ya Abdullah zai iya ba wata mace kulawa ba. Sai gashi ta gani da idanta yadda ya rairayo Bintu a jikinsa. Duk da tana tsammanin tausayi ne kawai da kuma matsayinta na mai dafa masa abinci ya sa shi kulawa da ita. Ko kuwa in dai har zai iya zai iya wa mai aikinsa haka to matarsa fa. Wani irin filin ta dinga ji yana ratsa ta tare da wani irin so mai girma, ci take ina ma ita yawa hakan ba Bintu ba. Tabbas in dai har tana son mallakar ya Abdallah sai ta tashi tsaye. Dole ta yi wani abu domin samun farin cikin rayuwarta. Domin Abdallah dai ita kawai da ita kawai ya dace ko ‘yar uwarta wa’u. Ba ta jin za ta ƙyale in dai akan soyayyar Oga Abdallah ne. Taufika ta yi shirin mallakar Abdallah ta kowane irin hali. To shin hakan za ta kasance kuwa. Binti sai da ta gama duk abin da za ta yi gana ta nufi wajen ino da ke zaune tare da su Siddiƙa a falo. Durƙusawa ta yi gabanta cikin yanayin tsoro ta ce Indo zan leƙa wajen Anti fisa tana kira na. Indo ke kan da dai cikin hannu ko in kula ta ce sai kin dawo. Ƙasa ƙasa su Siddiƙa suka saka mata dariyar shaƙiyanci. Su a tunaninsu yanzu Indo ko fuskar binti ba ta ƙaunar gani. Daga fintin har innan babu wanda ya kula su tashi ta tafta tana musu tata dariyar yadda suka mai da su mahaukata ita da inna. Ɗan kallon ɓangaren ɗakin ta tana ji a ranta kamar ta nufi wajen yanzu amma sai wata zuciya da ce ki bari tukun har yanzu da sauran lokaci. Gaba ta tana mai ɗaukar shawarar zuciyarta. Can saman ta ta same ta sai kaiwa da komowa take ga dukkan alamu dai bintin take ta dakon jira. Tana ganin shigowarta da ta saurin ƙarasawa ta jawo ta cikin ɗakin, sosai kana ta murɗa kiɗin jikin kofar Shigowa ta sosai ta guda bulayen ɗakin suma. Ita dai Binti tana tsaye tana binta da kalwa sai da ta gama ta zo ta ja hannun Bintin ta zaune da ita. Gefen gadon ita ma ta zauna. Cikin yin ƙasa da murya ta ce Binti ki saurare ni da kyau. Wannan kayan taimakon ki nake nema. Ina kuma fatan za ki taimaka min. Jinjina kai Binti ta cike da zaƙuwa sanin jin taimakon da za ta yi mata. A nan Nafisa ta ce minti ciki nake so na yi. Wata irin zabura minti ta tare da zaro manyan idanunta bakin tarar waki ta ce ban gane me kike nufi ba. Anta Nafisa ta miƙe tsaye tare da goyon ta a hankali take zage ɗakin. Kana cikin nutsuwa ta ce minti ki su ki saurare ni. Ba na son wannan tsoron naki domin zai iya ɓata min shiri na. Na yadda da ke ne shi yasa har zan gaya miki wannan sirrin saboda ko babu ke zan iya aikata na to kawai dai na yi tunanin abin yana buƙatar hannu biyu. Kwajiya ta bata san da wannan ƙudurin nawa ba. jiyawa ta tana kuma fuskantar Binti da ce Binti na gaji da zaman jiran gawan shanu. Ban san ranar da zan samu ɗan kaina ba shi yasa na ga ya dace na fara shiryawa rayuwata abin da zai amfani ni. Bindi baki sake take bin duk inda Antina Bisa ta da idanu so take ta ji karshen labarin domin ita a ɓangaren ta labari ne ko kuma tatsuniya anti nafisa ta ci gaba da cewa binti zan ƙirƙiri cikin ƙarya binti cikin mamaki ta ce idan kika ƙirƙiri ciki shi ma ɗan ƙirƙirarsa za ki koyaya murmushi ta na samun bintin da ta yi mai dabara da fikira kara ta ce bintu ai cikin ba zai zo rai ba balle a ƙirƙiri ɗan cikin tarin mamaki da ke shimfiɗa saman fuskar ta kuma cewa me ya amfani ƙirƙirar cikin idan ba za a haifi ƙirƙirarren ɗa ba Good, kin yi tambaya. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ku ci gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.